Ita dai wannan kan iyaka ta kasance kafa ta kasuwanci a tsakanin ƙasashen yammacin nahiyar Afirka, inda Najeriya uwa ce a barkoyi. Sai dai kwatsam a wasu bayanai na sirri ya sanya Najeriya ɗaukar wannan mataki duk da kasuwancin da ke tsakani. Jami'an tsaro tun a sanyin safiyar talata suka yi diran mikiya don cimma wannan manufa. a yanzu haka ina kan iyakar semiboda da tarayyar najeriya da kasar jamhuriyar benin inda kwatsam jami'an tsaro suka yi diran mikiya a kan wannan iyaka suka kuma rufe wannan kan iyakar ba shiga ba fita musamman ga masu sayi da sayarwa kuma ko shakka babu a yanzu haka za a iya ganin manya-manyan trailoli da abubuwan da ba a rasa ba an yi cirko-cirko ba a san inda za a dusa ba amma ƙananan 'yan kasuwa suna ci gaba da kasuwancinsu ko a jikinsu ɗaya daga cikin 'yan kasuwa da ke jamhuriyar niger malam muhammad isufa ga abin da yake cewa kan waɗanda ke da fasfo na shiga kowace ƙasa don cinikayya amma daga baya aka ce a ah, masu kaha aka hannu su to ya ne shin waɗanda suna da passport su suna aka ha aka hannu aka taga musu hanya aka ce a ah, ba su wuce ban sani ban san matsalan ba To sai dai Alhaji Zubair Mele sarkin Kanuri Bay akan iyakar ga hasashensa kan matakan da gwamnati ta ɗauka. Tun da kasan labaru suna da yawa waɗansu su kawo zancen shinkafa da mai da toki waɗansu su kawo labari cikin treloli ne wadansu treloli da aka tara can lagos wajen hanyar lagos can da aka samu waɗanda suna ta ya da bindigoji don ka shi ya sa duk wannan matsala ya zo to ba mu san zancen mai gaskiya ba matsala ba amma mutanen bene ba su hannu kowa ya hita ko ba su hannu kowa ya shiga ana jita-jita cewa treloli na shigewa musamman na masu alfarma Alhaji Muhammad ɗan kasuwa ne ya ce babu wannan zance a yanzu haka. Amma lallai tireloli masu daukan kaya an ce ma suna nan ana nan ana ba suna wuce wannan wannan ba gaskiya ba Bincike da DW ta yi ya nuna cewa 'yan kasuwa manya da ƙanana sun zuba namujiya don jin yadda za ta kasance. Sai dai bincike ya nuna cewa gwamnati ta ɗauki wannan mataki ne a bisa matakai na tsaro. Kokarin jin ta bakin shugabannin sassa na tarayyar Najeriya akan iyakar ya ci tura Mansur Bala Bello, DW Hausa daga Lagos a Najeriya.